Dan majalisar dattawa daga jihar Imo ta Gabas, Ezenwa Francis Onyewuchi, shi ne ya gabatar da kudurin dokar. Dan majalisar ya ce kudurin dokar yana neman gyara dokar ta'addanci na shekara 2013 don haramta biyan kuɗin fansa ga masu satar mutane. A cewar Sanata Onyewuchi, kudurin na neman maye gurbin sashi na goma sha hudu na babban dokar, wanda ya ce duk wanda ya tura kuɗaɗe ya biya ko kuma ya haɗa baki da wani mai satar mutane ko kuma ɗan ta'adda don karɓar duk wani fansa don sakin kowane kowane mutum wanda aka tsare ko aka sace shi ya aikata babban laifi kuma yana iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan gyara hali na tsawon shekaru goma sha biyar. To sai dai mai fashin baki a al'amuran zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar ya yi tur da wannan ƙudurin doka wannan ba wani abu ne tsaba zalunci ne tsagoransa kuma inda a ce za a kama wani daga cikin yan uwa ko ƴaƴan yan majalisan da gudu su za su fara kai kuɗin ba wai wani abu ne wanda ya dace wannan illa zalunci kawai tsagoransa kuma da an rena yan Najeriya an rena musu hankali yaushe za a ce za a kama dan uwanka yana cikin hawula'i kana da yadda zaka ka karɓo shi ka kasa biya don ya fito ya tsira da ransa kuma wannan ba wani bane gazawa ne daga gwamnati gwamnati ta gaza ta gaza ta kasa shi ma sanata mai wakiltan katsina ta tsakiya injiniya kabir abdullahi barkiya ya ce wannan kudurin doka ce kawai da yake ganin za a iya tika shi da ƙasa a lokacin da za a buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a zan ce kudurin doka na ra'ayin shi ne ya kawo tana yiwa saboda haka akwai mutane da yawa wanda suke su ba su da ra'ayin haka kamar ni gaskiya ni bayan da ra'ayin haka to amma tun da shi ya kawo kudurin dokar shi sanata yana da yanci saboda haka za a je a kabal hiyarin wanda ku dukkan ku za ku zo a tun daga kabal hiyarin mutane suka ce ba su yadda ba shi kenan ta tsaya a nan A nashi nazarin, Sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba yana ganin akwai dokoki da yawa da aka gyara a majalisar waɗanda har ya zuwa yanzu ba a yi wani amfani da su ba. Akwai lokacin da mu muka wurta muka ce cikin watan April za mu yi kaza cikin watan ganami za mu yi kaza wanda shi kaza kaza din ga sun shahi petroleum industry bill sun shahi electoral amendment bill dokan zabi eh, sannan ga wannan constitutional amendment bill amma gaskiya ba abin da muka yi yanzu har yanzu ba abin da ya shigo wanda za a ce yaushe ne to ake shirin ai wannan abin waɗansu suna zargin hauhawar wannan aika-aika kan talauci siyasa ƙarancin dokoki da ake da su rashin aikin yi haɗin gwiwar wasu ɓata gari cikin jami'an tsaro da kuma son kai madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya